sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. A cikin shirin naman na yanzu za ku ji cewa kungiyar agaji ta Red Cross da cibiyar Swiss Tropical da kuma hukumar lafiya matakin farko ta jihar Adamawa sun samar da wata manhaja da za ta taimakawa ƙananan likitoci wajen dubawa da kuma inganta lafiya lafiyar jarirai sannan muna tafa da rahoto akan wani matashi ɗan shekara 26 ɗan jam'iyyar apc a jihar kano mai neman kujerar shugabanci na mata a matakin jam'iyyar na ƙasa muna kuma tafe da rahoto na musamman da ma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu ji yadda duniya ta yi ne. Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Kasar Afghanistan na gab da fuskantar rugujewar tattalin arziki kuma dole ne al'ummar duniya ta gaggauta maido da tsarin nan na samar da kuɗi da kayan agajin jinƙai. A cewar ministan harkokin wajen Pakistan a wani gargaɗi a yau dinnan Alhamis. yayin da jami'an diflomasiyyar amurka china rasha da taliban ke ganawa a birnin islamabad na kasar ta pakistan sha mahmud kureshi na magana ne yayin buɗe taron da ake wa lakabi da troika plus wanda ke samun halartar thomas west sabon manzan musamman na amurka kan harkokin afghanistan yau afghanistan na gab da rugujewa ta fannin tattalin arziki a cewar kureshi ya kara da cewa duk wani daɗa rage mata tallafi zai yi matukar illa ga yunkurin sabuwar gwamnatin taliban na tafi da harkokin ƙasar Yau Alhamis kasar Habasha ta zayyana sharuɗin yiwuwar tattaunawa da 'yan tawayen yankin Tigray da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shafe kwanaki da jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa suka yi suna famar lalubo mafita a dublomasiyyance don daƙile sake muni da yaƙin ya yi. gwamnatin firaminista abe ahmad ta yi fama da yakin tsawon shekara guda da mayakan kungiyar gwagwarmayar yanto yankin tigray tplf a takaice wadda ta dada dannawa daga kudu a watannin baya-bayan nan kuma bata kauda yiwuwar dusar addis ababa babban birnin kasar ba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar dina mufti ya gaya ma manema labarai cewa ɗaya daga cikin sharuɗan tattaunawar wadda ya jaddada cewa ba a cimma jituwa a kai ba tukunna shine sojojin tpla din su janye daga yankunan amhara da afar da ke iyaka da tigray a karan farko haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da ƙasar isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da ƙasar ta banin yahudu a cewar rundunar sojin ruwan amurka a yau dinnan alhamis musabbabin atisayen wanda za a kwashe kwanaki biyar ana yi a tekun bahar ahmar ko red sea wanda ya hadu da tekun bahar rum ta mashigar swiss shine inganta iya daukar matakan tsaro na bai daya tsakanin sojojin ruwan kasashen a cewar wata takardar bayani abun farin ciki ne ganin sojojin amurka na horo tare da kasashe kawayenta na yanki don inganta tsaron yankunan ruwayenmu da kuma ƙarfinmu na bai daya. a cewar vice admiral brad cooper babban kwamandan sojojin ruwan amurka iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta dauka wajen murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a shekara ta 2019 yayin da wata kotu da kungiyoyin kare 'yancin dan adam suka kafa a london ta fara sauraron bayanai jiya laraba daga 'yan uwan mutanen da aka kashe da sauran shaidu kan zargin tafka manyan laifuka yayin murkushe zanga-zangar kotun wadda ake kira kotun jama'a ta ƙasa da ƙasa an kafa ta ne a babban zauren taro da ke rukunin gine-gine da ake kira church house a birnin london manufar kotun shine binciken ta'asar da ake zargin iran ta aikata ciki har da kashe-kashen ɗaruruwan masu zanga-zanga da ake zargin jami'an tsaronta sun yi da kuma raunata wasu dubbai a zanga-zangar ta watan Nuwamban shekara ta 2019. Wata tawagar ƙwararru a dokar 'yancin ɗan adam da hulɗar ƙasashe daga Birtaniya, Indonesia, Libya, Afirka ta kudu da kuma Amurka sun jagoranci zaman rana ta farko na kotun wadda za ta yi zama har zuwa ranar Lahadi. a ƙarshe yayin da ake bikin zagayowar tunawa da sojoji 'yan mazan jiya a amurka ko veterans day wani gungun 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka ya ɗau harmar farfado da wani yunkuri na sa a biya iyalan sojojin amurka bakar fata waɗanda suka yi yaƙi ma ƙasar a yaƙin duniya na biyu wasu haƙoƙinsu da aka ƙi ba su ko aka hana su samun wani kaso bayan da suka dawo gida daga fagen daga wannan sabon yunkuri da ake yi a majalisance zai amfani iyalan sojojin da ke raye da kuma dukkan tsatsan baƙaƙe mayaƙa na yaƙin duniya na biyu. Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a kamar yadda muka bayyana a farkon shirin najeriya na daga cikin kasashe masu tasowa da ke fama da rashin ingantattun abubuwan kiwon lafiya hakan yasa kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross da haɗin gwiwar cibiyar kiwon lafiya ta al'umma ta swiss tropical da kuma hukumar lafiya matakin farko ta jihar adamawa sun samar da wata manhaja da za ta taimakawa ƙananan likitoci wajen dubawa da kuma inganta lafiyar jarirai da yara 'yan ƙasa da shekara biyar ga wakiliyarmu hawa umar da ƙarin bayani Almanac wato algorithm ta kula da cutukan yara manhaja ce da za ta maye gurbin haɗaɗɗen tsarin kula da cutukan yara IMCI a takaice da hukumar lafiya ta duniya ta bullo da shi don inganta lafiyar yara. An fara amfani da manhajar Almanac ne a shekarar 2016 a jihar Adamawa da taimakon Red Cross da kuma Swiss TPH inda a yanzu ne waɗannan ƙungiyoyi za su miƙa wa hukumar lafiya matakin farko ta jihar wannan manhajar don ci gaba da amfani da ita wajen inganta lafiyar yara. Aliyu Dawobe shine jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Red Cross yayi mana bayanin abin da sa suka fara kaddamar da wannan manhajar a jihar Adamawa. Jihar Adamawa tana wuri na musamman inda 'yan gudun hijira da dama daga kudancin jihar Borno da ma arewacinta suka gangaro suka shigo jihar Adamawa. So wannan yana nuna cewa akwai mutane da dama 'yan gudun hijira da suka shigo saboda haka ainihin kayayyakin kiwon lafiya da suke wannan sun yi karanci kuma yawan mutanen ya karu. Dr. Daniel Ishaya da ke aiki da hukumar lafiya matakin farko a jihar ya yi bayani kan yadda manhajar take aiki. almana wani sabon na'ura ne da aka kawo mana Adama State wanda masu kiwon lafiya suke aiki da shi a duban yara. So shi yana aiki a kan kwamfuta ne, ana amfani da shi ya nuna ma mene ciwon yaro, me yake damunsa in ciwon ma da yawa zai nuna ya faɗa maganin da ya kamata ba yaron nan daidai shekarun shi da nauyinsa daidai wanda ba zai zai ji masa ba ko ya dan kasa mishi kuma abu ne mai kyau wanda zai fada ma mutane ya za su yi su sha magani kuma ya gaya masu me yake damun yaron su shi ma jami'in yanar gizo na hukumar lafiya matakin farko a jihar adamawa mu'azu mu'azu ya ce da ana adana bayanan marar lafiya a yanar gizo amma bayanan suna cikin sirri ta yadda ba kowa ke iya gani ba in aka tura yanar gizon nan abinda yake taruwa a can baya bada bayani akan shi marasa lafiya lafiya sakamakon da aka samu a ƙarshen shine ake tarawa a yanan gizo so that means in ka ce yaron let's say ya zo yana da hiv zaka ga kawai akwai hiv case ne baka san wane ne ba a nasa bangaren shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar adamawa dr suleiman sa'idu bashir ya bayyana irin ingancin da suka samu a amfani da suke yi da manhajar wajen duba lafiyar yara tare da bayyana irin shirin da suke yi don ganin amfani da na'urar da kuma manhajar ya ɗore. wannan manhaja ya inganta kulawan da muke ma yara daga wata biyu zuwa wata hamsin da tara ya tabbata mun kididdiga duk tambayoyin da ya kamata mu yi mu tantance matsalolin yaran nan ya sake kuma maimakon a ce an samu mutum da matsala ɗaya ko biyu zai ba mu ɗaukacin matsalolin da ke damu yaran nan idan aka gansu da wannan manhaja kuma manhaja ne wanda da an gano matsala an yakan ba da shawarwari akan a yi kaza a auna kaza a gwada kaza kuma zai dan ba da wasu dan shawarwari abin da ya kamata a yi tunda aka soma wannan haɗin kai da muka muka yi ba wai mun zuba ido muna kallo ba ne ba kwamfutocin nan jihar adamawa ta sayo saba subscription na wanda a kai sau yanar gizo jihar adamawa ta biya na shekara biyu da ya gudana an bude sashi guda na musamman don kula da wannan manhajar nan mun kara ma'aikata guda bakwai yanzu mun kara masu na'urorin da za su gudanar da aikin su wannan jihar adamawa ta yi a halin da ake ciki yanzu kimanin yara 'yan kasa da shekara biyar dubu ɗari takwas ne ke buƙatar kulawa ta kiwon lafiya a jihar adamawa hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya diria a gaida hawa umar da wannan rahoton idan muka leka jihar kano kuma amir sarki matashi dan shekara 26 dan jam'iyyar apc a jihar ta kano mai neman kujerar shugabanci na mata a matakin jam'iyyar na ƙasa ya ce babban dalilinsa na neman wannan mukamin shine irin damuwar da yake da ita a bangaren mata da yadda ake barin al'amarinsu a baya ba tare da nuna musu kulawar da ta dace ba wakiliyarmu baraka bashir ta haɗa mana rahoto akan kudirinsa da ma da mata 'yan siyasa ke kallon wannan kudirin nasa ga rahotonta. Ko da yake wannan ba shine karo na farko ba da wannan matashi ke neman wani mukami da aka keɓe domin mata ko a shekara ta 2019 ma sai da wannan matashi ya yi takarar wani mukami da aka keɓance shi domin mata. Matashin Amir Sarki da ya ce kundin tsari bai ba da wani doka na lallai dole sai mace ce za ta jagoranci mata ba ya ce da dama al'umma suna yi wa kudirin nashi wani fahimta a cewarsa hakan ce ta sa yake neman wannan mukami domin inganta rayuwar mata ba wai ina so da karbe mata mukamin bane ba wanda yake so da su ta mukamin sil na mata ne ni kawai kamar me taimakon su ne su zan nemo abin da zan nemo a kawo musu to amma ai mukamin an an yi shi ne asalan domin mace eh akwai mukami ne asalan amma ba domin mace bane a da nake kallon sa an yi shi ne eh kusan domin mata amma ba a ko a constitution ko ba a ce lalle namiji bai da ikon tsayawa wannan mukami ba saboda me misali ni abin da nake kallon sa kawai women leader jagoran mata ko shugaban mata ina kallon kuma duk kusan namiji a hakan to me yasa mutum yana da aure namiji ne shi matarsa women shi ne leader ta kin ga women leader ne shi shugaban matasa mace tana da ikon ta iya tsayawa wannan mukamman saboda matashi ya ce ita ita ba ni kawai tausayawa da aga ni yanzu Allah ya bani dama aka ce na zama shugaban ƙasar Najeriya to vice president ni ta mace ce akan haka ne muka tuntuɓi bangaren mata domin jin yadda suka karɓi wannan ƙuduri nasa Hajiya Fatima Abdullahi Dala mai baiwa gwamna shawara akan walwalar kananan yara da inganta rayuwar mata sannan shugaban mata ta jam'iyyar APC a jihar Kano ta ce ba su yarda da wannan takara shi ba. Position din nan a federal gamman wajen guda 20 da wani abu ne sama da 20 da wani abu kuma kujerun da aka baiwa mata ba su da yawa. Ya za a ce kuma na shine woman leader a sake cewa wani namijin ya taho ina nema. mu kenan mata idan aka yi mana haka sai mu ga kamar an nuna ba mu da amfani a siyasance ko kuma ba mu san kama ba ko ba ma kishin yan uwan mu mata ko kuma menene abin da ake tunani. Khalid Ishaq shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Gwale da ke Kano ya ce wannan mukami ne na mata kamata yi a ce mace ce za ta jagoranci wannan mukami. Amma dai a ce wani cinsi na mata su za su wani abu shugabancin su ya kamata ce daga cikin matan aka fita shi amma wannan ba na nufin na hana shi ba ko kare tsaya ko ba zai ba ko ba za zaɓe shi ba domin Allah da shi yake yin komai ya gaskiya amma ji mutane za su ga irin abin ya zama wani irin abu daban a ga cewar ga shugabanci na mata kuma an ɗauki namiji an ba shi wai akwai shugabanci na matasa an ba namiji. Khalid ya ce ba za su hana shi takara ba amma shawara ta rage ga mata don za su ba shi dama ko akasin haka. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. To baraka bashir kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a yaushe kuke so za ku iya za shafuka mu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryenmu Yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ƙididdiga da wata hukumar da ke nazari kan tsaro a Najeriya wato Nigeria Security Tracker ta gudanar na nuni da cewa ayyukan garkuwa da mutane ya ribanbanya a Najeriya a wannan shekara ta 2021. Nazarin da hukumar ta yi ta gano cewa a shekara ta 2017 mutane 484 ne aka yi garkuwa da su. A shekara ta 2018 adadin ya ƙaru zuwa mutane 987. A shekara ta 2019 kuwa, ƙididdigar na nuni da cewa mutane 1,386 ne aka yi garkuwa da su a Najeriya. Yayin da a shekarar bara adadin ya ninka zuwa mutane 2,860. Tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuni wannan shekara ta 2021 kuwa mutane 2,944 ne kididdigar ta nuna cewa an yi garkuwa da su, wanda ya nuna cewa wannan shekara ce mafi muni a rahotannin ayyukan garkuwa da mutane a Najeriya. Duk da shike ba kasafai waɗanda aka yi garkuwa da su ke son bayyana yanayin da suka shiga a lokacin da suke hannun 'yan bindigar ba. Bayanai na nuni da cewa mafi yawan waɗanda aka yi garkuwa da su wasu da suka san su ne ke ba da bayanai da zai kai ga 'yan bindigar sace su. Alal misali, waɗanda suka yi garkuwa da mahaifin tsohon gwamnan jihar Filato, Sanata Joshua Cibi Dariye, sun bayyana wa hukumomi cewa sun sace Baba Dariye ne don su samu kuɗin fansa daga ɗansa, wanda bayan sun karɓi kuɗin fansar ta naira miliyan goma suka kashe shi. Bincike ya nuna da cewa wasu daga cikin waɗanda suka sace dattijon 'yan uwansa ne na jini suka haɗa kai da wasu mutane suka yi aika-aikar. Wani ma'aikacin gwamnati mai suna Abraham Bukar da ke zaune a karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Filato ya bayyana min irin halin da ya samu kansa a lokacin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi. Eh to gaskiya abin da ya faru na kwanciya na misali karfe ɗaya na dare sai na ji wasu motsi wanda ya tada hankali na na fita na leka sai na ga mutane sun kyawaye gidana da bindigogi na yi kokarin kira makwabta kafin in gwada kiran mutane sun ɗauki wata babban dutse suka buga ta burglar proof domin ba su iya buɗe kofa ba suka shiga cikin gida suka same ni haka muka ɗibi hanya sai daji mun yi tafiya mai nisa na kusan awa biyu a daren a kafa mun kwana a cikin kogon dutse kamar nawa suka ce suna bukata a lokacin eh to da fari sun tambaya miliyan hamsin kuma suka ce an ce masu ni albashina ya kai miliyan ɗaya kowane wata na ce masu a ni karamin ma'aikaci ne ni ne ma'aikaci ne kuma albashina bai kai miliyan ɗaya ba. Kai kana ga kaman akwai waɗanda suka ba da bayanai a kanka kafin aka zo? Eh, ko wanda suka ba da bayanai don su karan kansu sun ce man gaskiya an ba su labari a kaina kuma sun faɗa wani abun da ya kusa da wajen aiki na da kuma ya eh, cikin eh, inda suka same ni suka ce na kusa da ni ne an suka gaya man ma zan ji mamaki amma ba za su gaya man ba me ka gane yake zama matsala da ya sa suke eh, aiki na garkuwa da mutane sun nuna man sun ɗauki wannan hali a matsayi kamar sana'a saboda a faɗinsu gwamnati ba ta lura da bukatunsu ni kuma na yarda da bayaninsu saboda na gansu na ɗaya ba su tafi makaranta ba kuma a cikin rayuwar da muke ciki na yau matashi wanda bai tafi makaranta ba zai ga 'yan uwansa waɗanda sun tafi makaranta rayuwarsu daban da nashi so ni a wannan guri gaskiya zan yi roko ga gwamnati kowane mutum da yake dan najeriya ya zama dole a ilmantar da kowane matashi sannan kuma in akwai hanyar da za a samu masu aiki ko za a taimaka su samu jari wanda su ma za su iya ce ga namu ga wannan A kwanan nan rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta damke wani malamin addini da ta zarge shi da kitsayin garkuwa da wani yaro mai shekara hudu wanda ɗane ga kawunsa inda ya nemi a bashi naira miliyan biyar. kawun nashi ya nemi rangwame don ya biya naira dubu ɗari biyar ya ƙi kafin ya yi rahoto wa 'yan sanda suka kama shi Wata dattijiya mai shekaru kusan casa'in a duniya da aka yi garkuwa da ita a Hindatu Abdulkadir ta shaida min cewa waɗanda suka ɗauke ta sun shaida mata cewa suna buƙatar kuɗi ne daga ɗanta. Yana kwanciya cikin ɗaki wajen karfe goma sha ɗaya na dare. Sai na gawo na ji buge-bugen ana ta tsara kofa na tsara kofa sai na tashi wa yake tsara min kofa shiru sai na ga toci ya kewaye ɗakin na ceto kofan bai ballu ba sai suka koma ta katanga can baya sai suka hau da suka hau suka zo suka sun buga kofa nawa sai ni kuma na dira daga gado kamar zan yi haka sai ya kama ni haka sai ya ce mini ya ke ne maman balo balo ke ne gini miki wannan ɗakin kawo kuɗi kawo kuɗi sai na ce kuɗi kuma kuɗi kamar ya kuma ya akwai jika na haka sai ce kai na kuɗi sai ta ce ba mu da kuɗi ba sai to ko yanzu kuna tambaya na kuɗi a matsayina na ce kama na ɗin nan za a samu kuɗi a wurina yaron ki ya yi gwamnati so takwas ya yi hawa takwas ki ce ba shi da kuɗi akwai kuɗin da ya ajiye na ce to gwamnati yanzu ba ta da kuɗi ma balle cikin gida mu tafi na ce ina sai suka kama ni ka fita jina cikin ɗaki sai suka kiɗa suka ga na ta surutu da sai suka ɗauke ni haka sai na ce to ku sake ni ina ce ga ku da bindiga dukkan kuna da bindiga ga wuka a jikinku amma ni da ku ɗauke ni ku kai wani wuri gara ku kashe ni. Banda ɗaiɗaikun mutane da ake garkuwa da su ɗaliban makarantu ma ba su tsira ba domin kuwa sun shiga hannun masu garkuwan. Tun daga kan 'yan matan Chibok a jihar Borno, ɗaliban Dabci a jihar Yobe har zuwa sace ɗaliban Kankara a jihar Katsina, ɗaliban Kagara a jihar Neja da dai sauransu. Wani rahoto da wata kungiya mai suna SBM Intelligence ta fitar ya nuna cewa akalla dala miliyan goma sha takwas da digo talatin da hudu ne a kwatankwacin fiye da naira tiriliyon takwas 'yan bindiga suka karba daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a tsakanin shekarar bara zuwa bana a Najeriya. Honorable Muhammad Abubakar ya ce shi kanshi ya biya naira miliyan goma kafin ya kwato mahaifiyarsa. Ta zuwa jajjamu ba a bacci. Kidnapper in ba su ɗauki mutum ba su ɗauki mutum ya kai biyar kwana yaran nan inda nake magana wanda ta haife ni ma sun dauke ta sun kai ransa na naira miliyan goma sun kai minti arba'in suna balle gidan nan ba wani hukuma ba gudunmawa wanda ya zo so al'amarin ya ɓaci kusan kullum ana yi ya kai ga ba ma sai sun kidnapping din ba su samu kuɗi suna da agent ɗinsu a cikin mu suna ba da namban masu arziki da masu ɗan kokari sai a kira su a waya su ce ta wannan watan ka kawo miliyan biyu a daji su kuɗin da za ka kai musu wannan kuɗin in ba ka kawo ba za su su ɗauke ka so da mutane suke yanzu yawancin masu arziki sun bar wurin mu 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ba a iya zuwa a kwana saboda lalle idan ka zo to lalle za a ɗauke ka. kan haka ne na zanta da mr solomon nandi babban daraktan kungiyar tsaro mai zaman kanta ta scott brian global security services don jin yadda za a shawo kan matsalar. na fi ɗaki a nigeria ɗin don ba ake ma matasa kuma ba dukkan matasa a long activities din siyasa na Najeriya ba a koyin su analysis a shekaru guda biyu ko uku ne suka wuce a matsayina na gwanni a gefen tsaro na da ke data analysis na je nan a sashoshi kamar na south south south east south west da north central wanda na ganin yawancin eh, wanda suka samu kansu a one or two crimes and criminality a wayanan regions din wallahi wallahi su gaya psychiatric depression ne da rashin aikin yi ba dan Najeriya da ya shi barawo ba dan Najeriya da ya shi kidnapper ba amma circumstance din yanayin governance din Najeriya ko kuma irin gwamnati mu da muke da shi a Najeriya shine ke kawo yana ababen amma muka takula da muna da sanatoci kusan dari da tara a Najeriya zan iya gaya muke da cewa akwai sanatocin nan wanda in kin je ƙauyukan su ba ruwan sha ba yake yi how do you expect matasa din wayannan locality din ko ma wannan region din su ji dadin wa suna san abubuwan da kake samuwa kamar senator a constituency sun san me kake samuwa sai an yi sanatoci guda ɗari da tara suka samu mana ma'aikata ko kuma kana da harkan gona ne su su bude mana harkan gona a constituency wallahi sai na ba za ki ji maganan tafin ba ba za ki ji maganan ki sace sace a Najeriya ba mu kuma a gefen al'ummar mu kuma ya kamata mu taimaki jama'an tsaro kuma da intelligence yawa bayani tattaro bayani duk wanda da ka san yana kusa da kai ka san me yake dole ne mu yi amfani na kowane ƙarni muna da matsalolin tsaro kuma dole ne mu yi amfani na ƙarni wato technology wato fasaha yawa na ilimi da fasaha na zamani mm. akwai satellite image kowane ko kina ina ne zainab wallahi wallahi za a dauke ki za a nuna inda kike unguwa kallon rigan da kika sa mm. na wuri akwai su wuri nan me yasa gwamnati ba za su yi amfani da shi ba Matsalar garkuwa da mutane wacce ta hana jama'ar Najeriya sukuni na buƙatar matakan gaggawa don daƙile ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mu saurare. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni. Shirin da ke kawo muku labarin wasanni iri daban-daban. Zan fara ne da batun zaman doya da manja tsakanin Messi da kuma Griezmann wanda a da can suna buga kwallo wa kulob ɗin Barcelona kafin su yi mata matsalar wani masani kan harkar tamola da ke ƙasar Faransa. ya zargi messi da kitsa makarkashin rashin nasarar ko kuma rashin samun ta tagomashi a kulan din barcelona ya ce messi ba zai taɓa yarda anthony griezmann ya yi fice a kulob din barcelona ba kasancewa a wani matakin ma 'yan wasa kan zaɓi waɗanda suke so su yi wasa tare idan an lura ko da a wajen baiwa abokan wasansu kwallo sai ka taras wasu ba sa son mikawa abokan kwallon nasu da suke kulob ɗaya ministan matasa da bunƙasa wasanni chief sunday dare ya yabawa kamar usman wani dan najeriya dan wasan damben boxing da nasarar da ya samu na kare kambunsa da yi a ranar lahadi a birnin new york a kasar amurka kamar usman wanda haifafen garin auci ne a jihar edo ya doke abokin karawarsa colby covington a falon ta biyu da aka sake haduwa wanda a karo na farko ya yi masa kwabɗe ne a zagaye na biyar a tusawa kuma minista sanda dare ya buƙaci da a duba batun ƙarancin kuɗi da ake fuskanta a wajen tafiyar da harkokin wasanni a kasafin kuɗi na shekarar baɗi ministan ya bayyana wannan buƙatar ce a sa'ilin da yake kare batun kasafin kuɗin da ta shafi ma'aikatarsa a gaban 'yan majalisar wakilai ta tarayya inda ya bayyana kalubalen da ma'aikatar za ta iya fuskanta da suka hada hadda mutum shiryawa da kuma shiga wasanni a cikin gida da kuma kasashen ƙetare yanzu kuma za a saurari hira ce da kwamishinan bunƙasa harkokin wasanni na jihar bauchi babauro manusoro kan batun bunƙasa harkokin wasanni a jihar amma kafin nan ga wannan bangaren kwallon kafa mai girma gwamna ya ba mu du support ko in ce tallafi ko in ce haɗin kai ko goyon baya da ya dace wadda wasa da muka kakan wasa na bara ya ba mu motoci guda biyu akwai costa wanda a hanya za su tafi wasa ta kone ya saya mana sabuwa akwai kuma irin bus mai 18 seater din nan ita ma ya ba mu ita sabuwa madalli yanzu kan zan karkare shirin na yau da batun sallamar da aka yi wa michael obi daga club din kuwait sc tsohon captain din super eagles din ya shafe tsawon watanni hudu ne kawai daga cikin kwantaragin shekara guda da aka rattaba hannu a kai tsakaninsa club din kuwait sc a ranar alhamis a shafin instagram din club din ta bayyana wannan kora da ta yi wa michael obi daga club din halin da ake ciki dai yanzu mikel obi baya da kulab da ke mata wasa abdulwahab muhammadu wani amurka daga bauchi a najeriya yanzu kuma sai takaitattun labarai kasar afghanistan na gaba da fuskantar rugujewar tattalin arziki kuma dole ne al'ummar duniya ta gaggauta maido da tsarin nan na samar da kuɗi da kayan agajin jinƙai a cewar ministan harkokin wajen pakistan a wani gargaɗi a yau dinnan alhamis yayin da jami'an diflomasiyyar amurka china rasha da taliban ke ganawa a birnin islamabad na kasar ta pakistan sha mahmud kureshi na magana ne yayin buɗe taron da ake wa lakabi da troika plus wanda ke samun halartar thomas west sabon manzan musamman na amurka kan harkokin afghanistan Yau Alhamis kasar Habasha ta zayyana sharuɗin yiwuwar tattaunawa da 'yan tawayen yankin Tigray da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shafe kwanaki da jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa suka yi suna famar lalubo mafita a diflomasiyyance don daƙile sake muni da yaƙin ya yi. gwamnatin firaminista abe ahmad ta yi fama da yakin tsawon shekara guda da mayakan kungiyar gwagwarmayar yanto yankin tigray tplf a takaice wadda ta dada dannawa daga kudu a watannin baya-bayan nan kuma bata kauda yiwuwar dusar addis ababa babban birnin kasar ba A karan farko, haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da ƙasar Isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da ƙasar ta Bani Yahudu a cewar rundunar sojin ruwan Amurka a yau dinnan Alhamis. Musabbabin atisayen wanda za a kwashe kwanaki biyar ana yi a tekun Bahar Ahmar ko Red Sea wanda ya haɗu da tekun Bahar Rum ta mashigar Swiss shine inganta iya ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya tsakanin sojojin ruwan ƙasashen a cewar wata takardar bayani. To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.